بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddara mana haduwa a cikin wannan masallaci na nurul islam da ke cikin bongo a cikin garin son inda muke ɗaukan tafsirin alkur'ani mai girma a cikin watan ramadan wannan yau muna safiyar sha biyar ga watan ramadan hijira ta ma'aiki muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara muna cikin suratu saba'i inda Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana irin ikonsa da ƙarfinsa ya wuce inda duk mutane suke tsammaninsa a ayar da ta gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu al'amurra da yawa hatta ceto ya nuna mana babu wanda mallakar ceto ke a hannunsa sai shi Allah subhanahu wa ta'ala babu wanda ke mallake da ceto babu mai ceto sai da izinin Allah sai da yardarsa. Allah madaukakin sarki muke rogo, ya amince da rayuwarmu, ya yarda da ayyukanmu, ya sanya mu cikin bayinsa managarta. Allah madaukakin sarki ya yi mana jagora. Yau kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala zai fara karantar da mu a wannan aya shine Allah subhanahu wa ta'ala ya kaɗaita da halitta, shi kaɗai ne mai halitta ya kaɗaita da arzutawa, shi kaɗai yake arzutawa kamar yanda ya kamata kuma a bauta masa shi kaɗai. Shi ne ke halitta, wa ya halicce ku mutane za su ce Allah ne, wa yake arzuta ku ya zubar muku ruwa daga sama za su ce Allah ne. wa yake arzuta ku ya tsiro muku da abinci daga ƙasa za su ce Allah ne to in an ce ku bauta masa shi kadai sai su ce a a yayi kana to wannan shine abin da aya take nuna mana shine anan Allah ya ce kul a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين الله يتي قل كغيا ومتان الدنيا من يرزقكم wane ne cinkam yake arzuta ku ne minas samawati daga sammai arzikin bayin Allah yakan zo daga sama sai a shigar da shi ƙasa sai kuma a fito da shi zuwa gare su wane ne ke yi muku ruwan sama wanda ruwan saman nan shi ne sababin saukar arzikinku wane ne kuma yake tsirar muku da abin da kuke amfana da shi daga ƙasa wanda kuma yake zama sababin arzikinku domin idan babu ruwan sama ba za ku samu arzikin rayuwa ba ba ku da abinci dabbobinku ba su da abinci to ina ne za a samu arziki babu to wa yake yi muku irin wa'annan abubuwa sun baka amsa ko ba su baka ba ya rasulullah Allah ya ce in ma ba su baka amsa ba kai ka ce kul Allah ka ce Allah ne wa yake yin wa'annan abubuwa ba su ba da amsa ba to ka ce Allah ne to wannan kaga aya ce da take nuna mana tauhidin nan guda biyu dukansu tauhidin rububiyya da tauhidin Uluhiya? man yarzuqukum minas samawati wal ardi tauhidin rububiyya ne sannan yace a wane ne ya kamata to ku bauta masa shi kadai ana nufi don in aka nuna maka tauhidin rububiyya ka kaddara akwai uluhiyya a wajen ana ganewa ko domin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi haka sai ya ce to arzikinku da yake zuwa daga sama da arzikinku da yake zuwa daga ƙasa wane ne yake yi faka zalika alamu annahu la ilaha ghairu to daga nan ne sai a ganar da su su kuma su gane cewa La'ila ilaha gairu ashe ku tunda shi yake yin wannan to babu wani abun bauta na gaske in ba shi ba kaga tauhidul uluhiyya ya bayyana kenan Allah subhanahu wata'ala ya dora mu akan daidai ya nuna mana gaskiya ya taimake mu da binta ya fallasa ƙarya ya ba mu ikon nisantarta a nan sai Allah ya yi magana tamkar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke magana da mushirikan lokacinsu tamkar mu musulman yanzu ne muke magana da mushirikan mu, sai muna cewa wa inna au iyyakum la ala hudan shin mu ne ko ko ku ne ke kan shiriya ka san mutumin da yake kan barna sai kaga yana yi wa mutumin da yake kan gaskiya gani gani sannan kuma ya sa shi gaba da tsangwama sannan ya ci gaba da gaya masa baƙaƙen maganganu tamkar dama shi ke kan daidai wancan ɗin shi ke barna kai har ma za ka ji yana kushe abin da yake yi ɗin na gaskiya yana gyara nasa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka ce inna au iyakum mu ne ko ku ne la'ala hudan ke kan shirya aw fi dalalin mubinin ko ko ku ne ko mu ne ke kan bata waye ne batacce a cikin mu da mu da ku ai dole ne idan aka samu abu biyu to a samu ɗayan bata ne ɗayan kuma shirya ne shi yasa yace bal wahidun minna musibun wa nahnu qad aqamna al-burhan mu dai ga hujjoji mun tsaida ala tauhidi mun ce a kadaita Allah to ku kuma ina na ku hujja antum wa nahnu alal huda zai yi a ce da mu da ku dukkan shari'a muke bayan mu mun a kadaita Allah ku kuma fadalla alal ala butulani ma antum alaihi abinda ya nuna barnar abunda kuke kai mina shirki billahi ta'ala saboda da kuke yi ya fito daga yi wa Allah shirka ne madaukakin sarki yanzu mutumin da yake yi wa Allah tarayya da wanda yake kaɗaita tashi, ai ba za su zama daidai ba in an ce maka wane ne ya fi girmama Allah mai kaɗaita shi ko mai masa tarayya wace amsa za ka bada mai kaɗaita Allah shi ke girmama Allah wannan shi ne abin da yake bambanta masu imani na gaske da kuma munafukai da mushrikai. munafuki yana iya yana bautawa Allah kuma ya raba masa wani shi ma sai ya haɗa wa mushrikai Mushiriki kuma dama shi wani lokaci zai yarda da Allah a gefen rububiyya amma sai ya kafurce masa a gefen uluhiyya munafiki kuma zai nuna maka ya yarda da rububiyyar ya yarda da uluhiyyar amma kuma ya kamata a dandada ko kuma a'a a bayyane ne don kada ya shiga matsala cikin ‘yan uwa musulmai, sai ya nuna kafurci a ɓoye, sai ya bayyana imani a bayyane Allah ya kare mu da munafurci don haka Allah subhanahu wata'ala bai daidaita tsakanin imani da kafurci ba bai daidaita tsakanin ainihin wato tauhidi da shirka ba kamar yadda bai daidaita tsakanin sunna da bid'a ba Allah subhanahu wata'ala ya rarraba kuma zuwa gaba lokacin da aka tashi alkiyama zai rarraba ma'abotan wa'annan ayyuka kowa za a jefa shi inda ya dace da irin aikinsa a gaba sai Allah ya ce قل tus'alu amma عما wala nus'alu amma ta'malu tunda haka ne kul ka gaya musu la tusalu ba fa za a tambaye ku ba amma ajaramna game da amun da muka yi na laifi ba kun ce mun yi laifi ba mun saba wa addinin iyaye da kakanni mun yi laifi mun bar al'adar al'ummar mu? mun yi laifi mun saba wa shugabanni mun yi laifi mun bar abinda muka tarda a ainihin gidajenmu ba haka kuka ce ba to mu je lahira ai ba a ce za a tambaye ku ba tunda ku ba za ku yi abinda Allah ya ce ba sai al'ada ba za ku yi abin da Allah ya ce ba sai abin da iyaye suka ce sai abin da shugabanni suka ce sai abin da al'ummatanku suka ce to ku je ku bar mu mu mai namu mana menene na takura mana menene na hana mu tunda mu mun ce da Allah mahaliccin mu yace mu yi shi za mu yi ku kuma kun ce abin da shugabanninku da iyaye da kakanni suka sa ku shi za ku yi ba ruwanku da na Allah to menene na tsangomar mu in an je lahira za a tambaye ku aikin mu ne ulka ce musu ai idan aka je lahira ba za a tambaye ku aikin mu ba kamar yanda mu ma ba za a tambaye mu naku ba kulla tus'aluna amma ajaramna ba kun ce laifi muke yi ba to ba za a tambaye ku laifin ba wala nus'alu, mu ma ba za a tambaye mu ba amma ta'maluna abinda kuke aikatawa kaga Allah ya gama ya gama raba mutane da rikici idan da an gane in mutum ya ƙi abu kawai sai ka kyale shi to anan ne ake cewa ba mu daya ba kai da kake kan gaskiya ne ya kamata ka ce ba mu daya ba ba aikin mu ɗaya ba, ba makomar mu ɗaya ba, ba a tambayar kanawa ba a tambaya ta naka. amma ka gane gaskiya kiri-kiri he ka ce to ka je kai ta gyaran ka mana kai kabarin mu ɗaya ne kai fa kenan ka yadda da kaburcin da kake amma tunda ba kabarin mu ɗaya ba menene naka na mun wazi to ai Allah ne yace ma wazi ne kai kuma fa wa ya sa kaka kangare wa Allah har ka yadda cewa wai tunda ba kabarin mu ɗaya ba in barka wani dalili kake da shi ni ne idan nayi nayi nayi kaki sai ce to kaje da aikinka aikinka naka nawa nawa lakum dinukum waliyati an fahimci matsalar ko to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba a tambayar munaku ba a tambayar ku laifinmu ba a tambayar munaku ma'anahu a wato kuɓuta daga ayyukan mushrikai a duniya idan maɓarnata suna ɓarna mutanen kirki suna zaune ba su hana ba ba su yi gargaɗi ba to idan bala'i ya zo zai gama duk da su duk da su zai gama sai dai idan an je lahira kuma a ba masu imani a ba su nasu sakamakon marasa imani a ba su nasu sakamakon amma idan su sun yi gargadi suna hanawa aka ƙi to Allah zai tsame su Allah zai iya ƙetarar da su kamar yadda annabawa suka rika fama da mabiyansu suka ƙi idan azaba ta zo sai a tsallakar da wa'annan a hallaka wa'annan amma kuka zauna ba wa'azi ba tuna taswa. a ci mutuncin Allah a ci mutuncin manzon Allah a yaga rigar musulunci duk ku kuma kuna nan kun yi shiru kun ce a'a kar a yi magana zai kawo fitina a zauna lafiya ya fi hurumin mahalicinku an keta hurumin manzon da aka aiko muku an keta rigar ku an yaga ana tinkara ku da bala'in hallakar duniya da lahira kuma an ce ku shiru abu to wannan idan bala'in ya zo ba zai kyale kowa ba ku duba mutanen ailata masu wa'azin sai aka ce an tsallakar da su masu su ɗin kuma masu kama kifin aka maida su birrai to wa'anda suka ce don me za a yi wa'azin kuma ba a ma yi maganar ba kowane tafsiri sai a ce to su fa ba gane matsayin su ba su ba su shiga aikin ba amma suna ta don me za ku yi musu wa'azi dalilin don me za ku yi musu wa'azin su ba a ambaci labarinsu ba ma amma aka ce masu wa'azin Allah ya tsallakar da su su kuma masu laifin Allah ya hallakar da su to su wayannan fa da suke tsakiya ko magana su ba ai ba kaga an bar su karkashin wata alamar tambaya shin an haɗa su da wayancan ne ko suna cikin wayancan sai dai saboda adalcin masu karantarwa sai su ce za a sa su cikin wayanda za a wato sai dai saboda me saboda suna faɗa don me za a yi musu wazi shi yasa aka ɗanɗana musu sakamakon ba ma a ambace su ba Allah ya kare to wannan wai don sun samu nasara akwai wa'anda suka yi wa'azi domin a gari in aka samu wa'ansu suka tashi suna yi to sai su taimaki wa'anda ba su yi din ba dalilin wani mutum ɗaya sai Allah ya arzuta ku da rahama dalilin mutum biyu sai Allah ya arzuta ku da rahama amma idan duka kuka zauna kuka gi yanzu misali idan ɗayanmu ya rasu a nan dukanmu sai muka ki shi a lahira sai Allah ya tambaye mu don me ba ku yi wa ɗan sallah ba don me ba ku yi masa jana'iza kun binne shi ba amma idan aka samu mutane goma suka je suka yi masa sallah suka yi jana'iza suka binne shi yanzu mu ba za a tambaye mu ba farilla ce ta kifaya an ɗauke wa wasu to haka wa'azi idan an samu malaman da suka dage suka ce sun ji sun gani za su yi to a kyale su kar a tsungome su kar a sa musu karan tsaye saboda me saboda dalilin su sai a ɗauke muku tuhuma amma idan aka ce duk an zauna ba mai faɗi ba mai cewa komi to an je lahira ba mai tsira ko da ku kun koma gefe kuna yin mai kyau amma ba ruwanku da hana kowa to wannan kuna ƙoƙarin kashe musulunci ne sai Allah ya tambaye ku me yasa kuka yi ƙoƙarin kashe addini don addini bai taba ci gaba ba ba tare da masu wa'azi ba ba tare da masu karantaswa ba ba tare da masu tunataswa ba Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya agaza mana ya dora mu akan daidai suka ce anan a fa in ajibtum fa antum minna wa nahnu minkum idan kuka ce mu da ku daidai muke to kun yi ƙarya idan kuma kuka ce kun fi mu nan ma kun yi ƙarya idan kuma kuka yi shiru to kun tabbatar da cewa lalle ashe mu ne akan gaskiya ita wannan tambaya da aka yi kenan don haka Allah subhanahu wata'ala yace قل rabbuna بيننا ربنا ثم bil بيننا wa وهو الفتاح alim. a nan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala a can yake cewa wa in kazzabu ka faƙulli amali wa lakum amalukum. In suka ƙaryata ka, to a nan ne za ka ce to ku je masaukinku daban namu daban. Ƙulli amali, ka ce aiki na fa shi ne nawa, wa lakum amalukum, kuma kuma aikinku shi ne naku in an je lahira. Kaga kenan babu wanda za a ɗanɗana masa sakamakon aikin wani. in an je lahira ko ba yanda za a yi kana tauhidi wani yana shirka a ce maka ai tunda babanka ya yi shirka kai ma za a saka azaba za a yi tunda ɗanka ya yi shirka za a saka azaba ya yi Allah subhanahu wa ta'ala baya yin haka ko a duniya in adalci ake yi in mutum ya yi sata ya gudu ba a kama ubansa in an yi haka an yi zalunci ina ruwan ubanto sai dai hantar da akwai sa hannun uban to wannan amma ba sa hannunsa bai sani ba ko ba ko ai don lalacewa ne ana samun dan sarki ya lalace dan DPO yana lalacewa dan gwamna yana lalacewa dan kwamishina yana lalacewa ƴaƴan shugabanni duka suna lalacewa ya'yan malamai suna lalacewa ya'yan annabawa suna lalacewa shikenan sai a ce su ɗin lalatattu ne don haka lalatacce shine ake wa sakamako da lalatarsa ba a ɗibar laifin wani a sakawa wani da shi eh kaga idan misali mutum ya zo ya sata ya gudu wai sai a kama yayan shi ko a kama kanin shi ko a kama mutanen gidan shi a ce sai sun fuddo shi to ina suka san san da ya je ya sata ina suka san inda yake yanzu don haka ba a wa mutumin da bai yi laifi uku ba ba kulli amali ka ce musu aiki na shine aiki na walakum amalku kuma kuma aikinku shine aikinku wa antum bari'una mimma a'malu ba ruwanku kun kukuta da irin aiki na wa ana bari'un mimma ta'maluna ni ma kuma na kukuta na barranta daga ayyukanku yayi daidai da lakun dinukum waliyad aikin aikinku ne naku nawa ni ma nawa addini na daban addinin ku daban ranar tashin alkiyama ko masaukin ku daban masauki na daban masaukin ku daban masaukin mu mu musulmai daban Allah ce kul kuma ka gaya musu yajma'u bainana wa ku. Allah zai tara mu gaba daya yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama ay yajma'u Allahu bainal kalaiki fi sa'idin wa'idin Allah zai tara halittunsa gaba ɗaya a farfajiyar fili ɗaya shi ne ya jima'u baina na wa baina ku. Akwai inda za mu je kan mu haɗu da farko, taron ƙarshen rayuwar duniya, daga nan kuma sai a tafi rayuwar lahira. Ma'ana, an yi ƙarshen duniya to za a yi taron soma zaman lahira. da can an yi zaman barzaku an fito to yanzu za a yi taro don a yi hisabin a sakawa kowa yanda zai fara shiga rayuwar lahira to anan za mu haɗu duka a fili ɗaya da kafirai da musulmai munafukai kowa da aljanu mala'iku dabbobi kowa za a taro fi sa'idin wa'idin a farfajiya guda sun mayabtahu bainana wa bainahu sannan Allah ya yi hukunci tsakanin mu da ku ya mu bainana bil adli sai ya yi hukunci tsakanin mu da adalci fa yujzi kullan sai ya sakantawa kullun kowanne kullu amilin bi amali a sakawa kullu amilin kowane ma'aikaci bi amalihi da irin abun da ya aikata in kairan fa kairan, wa in sharran fa sharran in alkhairi a saka masa da alkhairi in sharri a saka masa da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da ayyukan sharri to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yawma taqumu sa'atu kusani faranar da alkiyama ta tsaya yawma izin ya to anan ne rannan za a rabu in ta tsaya za a haɗu, daga baya kuma ya na sai a rarraba mutane ranar raba gardama kenan a yanzu kowa yana shure-shuren da ba zai hana shi mutuwa ba amma a rannan zai miƙa wuya ya sallama a rannan ba gardama duk inda aka yi da shi dole kawai sai can ɗin ba tare da ya yi wata gardama ba Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa ƙul aruni قل أروني الذي bihi به a كلا بل هو الله العزيز الحكيم Allah subhanahu wa ta'ala ya Kul ka gaya wa mutanen duniya a runi ku bani labari, allazina alhaftun bihi shuraka waɗanda kuke riskarwa Allah subhanahu wa ta'ala da su a matsayin ababen tarayya. Kuna cewa in kun kirawa ne zai iso da ku Allah, maimakon ku kira Allah kun kirawa ne, maimakon ku kira Allah kun kira abu kaza to shin wa'annan da kuke ta kiran su din ku nuna mun su ko kuma ku bani labari wani matsayi suke da shi ai aruni hazihi al'ali atallati ja'altumuha lillahi andada ku nuna mana waɗannan gumaka ko kuma ababen bauta da kuka sanya wa Allah su a matsayin kishiyoyi wa sayyartumuha lahu andada kuka maida masa su kishiyoyi za ku kira su kamar yadda kuke kiran Allah, za ku roƙe su kamar yadda kuke roƙon Allah, za ku nemi tsari da su kamar yadda kuke neman tsari da Allah, za ku yi yanka don su kamar yadda kuke yanka don Allah, za ku yi alwashi a gare su kamar yadda kuke wa Allah alwashi. To yau ya ina suke? Ku ba mu labarin mukaminsu, sannan kuma ina ne sakamakon da za su bayar, kalla. Laisa lahu nazirun wala niddun wala sharikun wala adilun Allah baya da wa'annan Allah baya da wanda zaka daidaita shi a matsayi Allah baya da mai taimako Allah baya da wani takwara wanda za a ce takwaransa a matsayi takwaransa a mukami takwaransa a sifa takwaransa a aiki ba dai Allah ba amma mutum duk mukamin da ka samu akwai takwaranka in kana jin gwamna ne akwai gwamna a wata jiha in kai shugaban ƙasa ne akwai shugaban ƙasa a wata ainihin ƙasar haka ne ko ba haka ba in kana jin kai mai gida ne wancan ma mai gida ne shi ma yana da gida in kana jin kai miji ne to wancan ma miji ne yana da wata matar in kai kana jin uba ne to ga wani ga wani ma can uba ne yana da yaya Allah fa Allah in aka faɗi naka akwai wanda za a kawo kuma ce ga takwaransa Allah subhanahu wa ta'ala ba ya da wani adilun wanda za a daidaita shi da shi wanda za a kawo shi a matsayin niddu kishiya na Ubangiji. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya wa mushirikai tun daga duniya su shiga taitayinsu, Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce abin da suke kamanta shi da shi, bal yake huwa shine shi ne Allah alwahidul ahadul ladila sharikala guda ɗaya tilo. wanda ba ya da abokin tarayya al'azizu mabuwayi alhakimu gwani al'azizu ai zul'izzatin lazila um, zul'izza ma'abocin izza allazi qad hawa biha kulla shay'in wanda da wannan izzar tasa da buwayarsa ya rinjayi kowane irin abu wa galaba kulla shay'in ya kuma gagari kowane abu alhakimu goni fi af'alihi wa aqwalihi wa shara'ihi wa qudratihi Allah tilo ne baya da abokin tarayya a aiki baya da abokin tarayya a kauli baya da abokin tarayya a shari'a baya da abokin tarayya a kaddara tabaraka albarkatun Allah sun yawaita wata'ala ya ɗaukaka, wata ƙaddasa ya tsarkaka amma ya ƙuluna game da abinda da wa'yannan mushirikan suke faɗi, kai Allah ya kere uluwan, kerewa kabira wacce ta kowane kerewa ɗaukaka da girma. Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce inda duk ake aje shi, wa ma ƙadarullaha haƙa ƙadari, wal ardu jami'an ƙabdatuhu, wasu samawatu tun biya mini. Allah ya ce. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى ينا للاشي كورالاشي أهوسا للاشي كورالاشي إيه rarashi lallashi <laughs> eh to hausawa sun ce duk ɗaya ne kai ba bulatani ne to Allah subhanahu wa ta'ala yana yi wa manzonsa rarashi ta hanyar kwantar masa da hankali ya nuna masa matsayin da ya samu baya ya sauran matsayin da annabawa suka samu kuma ma annabawa sun yi haƙuri da tsangwama to tun da ka ya fi nasu kai ya fi kamata ka rungumi haƙurin da ya fi nasu kuna ganewa yanzu idan za a yi ta akan ciyaman don yana rike da local government ya kake tsammani gwamna in aka ce za a yi ca a kansa local government nawa ne za su yi ca a kan shi to da tsangwamar gwamna da ta ciyaman wa za ta fi to idan kuma ka sa shugaban ƙasa a gaba me kake tsammani to kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kere kowane manzo sauran manzannin nan ko kace ciyamomi ne ko gwamnoni shi ne shugaba na ƙasa gaba daya ma'ana shi an aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya, sauran kuma wani za a aike shi zuwa ga mutanen gidansu kawai wani haularsu kawai wani yarensu kawai wani iya garinsu kawai an gane wannan to don haka Allah yake rarasa cewa wa ma arsalnaka ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba mu aiko ka ba illa ka fatan linnasi face ka zo wa mutanen duniya kakafin su hadda aljanusu in sahum wajin nahum bashiran ka zo kana mai gargadi wa naziran kana abin nan bashiran kana ne albishir wa naziran kana mai gargadi ila jami'il kala'iki minal mukallifina daga cikin waɗanda aka dora wa shari'a wa'annan duka mun aiko ka zuwa gare su wato takalaini su ne mutane da aljanu kai yanzu in aka turo ka aka ce maka mutanen son duka ka je ka shiryar da su kuma in ka zo ka same su duka arna ne da ya za ka fara yadda kake da tsoron nan hmm? ko ya ce zai koma to ka damu Allah zai karfafe ka da mu'jiza zai karfafe ka da izza zai karfafe ka da rashin tsoro zai karfafe ka da dakewa kamar yadda aka karfafi wa'ancan an gane ko to shi ba sai aka ce duk duniyan nan kai muka turo wai don ka zo duniya duka ko ina a ji musulunci ba duniyar mutane ba ba ta aljanu wala kar sarafna wa in saraf eh. wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaru eh. falamma hadaru qalu ansitu to ku duba mutane ma sun bijire maka har sun matsa maka har ka tashi ka tafi har ɗa'ifa ko ka samu waɗansu jama'a na kirki a can tun da na makka sun ƙi na ɗa'ifa suka zaɓi ‘yan iskan gari suka sa ka a gaba da jifa a matsayinka na annabi mursali jini daga kanka har ƙasa yana zuba amma da ka zo wannan farfajiya da muka ƙaddara maka isar da saƙoƙin aljanu kana sallar asubahi kana karatu is sarafna ilayka nafaran min aljinn sai muka Tun kuɗo maka wayansu jama'a aljanu suka zo suka kewaye ka aka yi taron wa'azin da ba a taɓa yin irin shi ba yattabi'una alqur'ana suka zo suna shauraron karatun alqur'ani lokacin da suka zo suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana kira'a, sai shugabannin aljanu suka ce kai an situ ku shuru kai kai kai ku shiru duk suka yi shuru. lokacin da ya gama wa'azinsa ya gama karantar da su ya gama musu فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا قالوا يا قومنا أجيبوا قالوا يا قومنا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم anan lokacin da ya gama musu karatun Alƙur'ani, duk sai suka yi imani to shi aljani mai yiwuwa baiwarsa ko tana da wani irin bambanci da mutum tun da su ba a aika musu manzo daga cikinsu sai daga mutane shi yasa sai aka ba su kaifin kwakwalwa daga sun ji sun ɗauka take fa har sun tashi kawai sun koma gida sai wa'azi su ma cikin aljanu wallau ila qaumihim munzirina sai suka koma gida kawai wajen mutanensu, ko kuma in ce aljanun su munzirina suna gargadi suna cewa kai mun jiyo wani abun karantawa wanda aka saukar bayan attaura, wanda wanda yayi daidai da irin abun da ake karantawa a attaura, dama sun ji karatun attaura.

muhallu shahidai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo ne na mutane da aljanu ko tunda su kansu aljanun sun ce inna minnal muslimuna wa minnal qasiduna ko wa ammal qasiduna fa kanu li jahannama hababa kaga su ma za a kona su kenan kangararrun su kiraren wutar jahannama to Allah subhanahu wata'ala yace kai da muka aiko ka ka zamanto aikakke zuwa ga mutanen duniya gaba ɗaya ba wai ga mutanen makka kawai ba ba mutanen madina kawai ba ba kuma mutanen jaziratul arab ba mutanen duniya ba kuma mutanen duniya kadai ba hadda aljanunsu shine ya ya ayyuhan na mm, ya qul ya ayyuhan nasu kace ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum ni manzon Allah ne zuwa gare ku jami'an gaba daya bashiran don in muku gargadi ga duk mutumin da ya bi ni wannan in muku albishir ga duk mutumin da ya bi ni zai samu gidan aljanna wa nadhiran kuma in muku gargadi ga duk mutumin da ya saba mini to zai shiga wuta waɗannan su ne kalmomi guda biyu bashiru man aka bil janna wa tunziru man asaka bin nari kana albishir ga duk wanda ya bi ka zai samu aljanna kana gargadin wanda duk ya saba maka zai shiga wuta to waɗannan kalmomi guda biyu dukkansu ya kamata mu gargadu sannan mu karbi albishir sai mu tsaya baina tarhibi wa targhib tsakanin kwaɗayi da tsoro kana tsoron azabar Allah sai ka daina sabawa Allah kana kwaɗayin ramar Allah sai ka dage bauta wa Allah ko? To amma idan baka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu ba, da tsoron Allah da kwaɗayin rama to zai yi wahala ka kai gaci. Walakin sai ce sai dai fa, aksaran nati yawancin mutane la ya alamuna ba su san haka ba, wani shi yana ganin ba a aiko masa annabi ba. wani yana ga annabi ba annabin duk duniya ba ne suna iya samun nasu su ma a lungunsu Allah ya sauƙaƙe shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya ya ce a wa ma aksarun nasi walau harasta bi muminina wallahi yawancin mutane ko da ka faɗaitu da su yi imani ba za su yi imani ba irin waɗannan ayoyi sun kai a ce duk duniya kowa ya karbi musulunci to amma yawancinsu Allah ya ba da shaida a kansu ya ce sam wa ma'afsarun nasi walau harasta bi mu'minina yawancin mutane ko ka dage kana kwaɗayin su yi imani wallahi ba za su zamanto masu imani ba masu imanin nan da kake ganin su ɗisɗas ‘yan kaɗan-kaɗan ɗin nan dai haka Allah ya ƙaddara don a samu walwala a gidajen aljanna gidan aljanna ba cunkoso amma gidan wuta akwai cunkoso saboda su mafiya yawan mutane da aljanu kangararru ne duka kuma sai a kai su can Allah ya kare mu Allah ya shiryar da mu Allah ya ce wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillahi ai yanzu in ka ce masu yawa zaka bi a bayan ƙasa, wallahi za su banta kai in dai kai takamar ka bin majority duk inda aka samu matsala sai ka ce ina aka fi yawa sai ka yi can to za ka ɓata ba mamaki kuna cikin tafiyar ku salum alu sai Allah ya kullo da wasu kuma sai ka ga su sai ka ce a'a bari mu yi can to wallahi in kai wasa sai kaga ka lalace nan din kam kuskure aka yi a'a ana faɗi ba daidai ba a'a an fassara ƙarya a'a can ya fi yawa to a to shi kenan wa in tuɗi in dai za ka bi aksara man fil ardi mafi yawan wa'inda suke bayan ƙasa wallahi yubilluka za su batar da kai game da ne sabilillah za ka bar tafarkin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarkinsa domin barin tafarkin Allah baya da wahala barin tabarkin Allah abu ne mai sauki sai dai wanda Allah subhanahu Ta'ala ya tsare shi ya kare shi Allah ya kare mu yace kamar yadda katada da dace arsalallahu ta'ala muhammadan ila al-arabi wal ajami cikin yankin jama'a mutane Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga larabawa da wayanda ba larabawa ba kabilu فأكرمهم على الله تبارك وتعالى أضوأهم lillahi azza wa jalla. To cikin larabawa da ajamawa da turawa da chainawa da jamusawa da waye-waye man akramukum waye fi daraja waye fi matsayi a gun Allah ahum lillahi wanda ya fi su da'a ga Allah kawai in ma baki kake guntu kaura mai tumbi mai katon kai da hanci kamar gajeren wando da da zanzana in dai kai kafi wa Allah da'a inda kai kafi wa Allah da'a to kai kafi kowa daraja a gun Allah kuma kai ne da wannan sifa a duniya ga ta guntu mai faɗi ga tumbi ga katon kai kunna haka ga hancinka ka san shadni kafin eh. to amma ga zanzana kuma akwai fasali to amma kafi kowa ɗa'a ga Allah to agun Allah kafi kowa daraja kai kuma a same ka balarabe salele kyakkyawa ga gashi ga hanci ga ido ga bakinka kifkif ga ka labiyayye ga sutura ga dukiya ga komi amma kuma a wajen ɗa'a. babu kai ciki to kai kafi kowa rashin daraja abun Allah shine inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja abun Allah wanda ya fi ku da'a shine Allah subhanahu wata'ala anan ikramata yake cewa samitu ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول إن الله تعالى فضل محمدا sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ahli samai wal Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan ahli samai mala'iku kenan wa ala al da annabawa annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayinsa ya wuce na mala'iku matsayinsa ya wuce na annabawa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yake kawo mana anan Ƙalu sai mutane suka ce ibn abbas ya kai ɗan abbas fi mafaddalahu ala al-anbiya da me Allah ya fifita shi akan annabawa bayan shi annabi su annabawa shi mursali su mursalai da me ya fi su qala radiyallahu ta'ala anhu sai abdullahi ɗan abbas yace musu inna allaha ta'ala qala kun manta allah ta'ala yace wama arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi ba mu aiko wani manzo ba sai dai da harshen mutanensa kawai yayi wa mutanensa kaɗai gargadi liyu bayyana lahum don ya bayyana musu abin da aka aiko shi da shi na tauhidi kaɗai ta Allah su kadai aka turo shi zuwa gare su wa qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu kuma da Allah ya tashi magana da annabin mu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu aiko ka ba sai dukkan mutanen duniya sai zuwa ga mutanen duniya gaba daya arsalahu Allahu ta'ala ila aljinni wal insi ko kuma manta Allah ya aiko shi zuwa ga mutanen duniya da aljanunsu wa hadha wannan kama sabata fi sahihaini Abdullahi dan Abbas yayi wannan bayani ne kamar yanda ya tabbata a hadisin da yazo cikin Bukhari da Muslim qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam annabi sallallahu alaihi wa wa sallam yace uqitu khamsan an bani abu biyar lam yubahunna adam min al anbiya'i qabli babu wani kafin ni da aka ba irin wa'annan abubuwa a cikin annabawa ko da anan aka tsaya kaga ya dara su nusirtu bin robi masirata shaharin an arzita ni da kwarjinin tafiyar wata in dai aka ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tinkari garin kafirai kuma tsakaninsa da garin kafin ya iso za a fara talatin gaba ɗaya sai su firgita wasu su ta naɗe kaya suna kaura wa'yansu su ta kamuwa da kwalara wa'yansu gaba ɗaya sai su tsure saboda kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tinkaro su sai sun yi shiri sai su lalata su ce bai yi ba mu haɗa kaza mu yi ganuwa sai su ce kai bai yi ba suna ta dawururi har ya iso Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Allah ya arzuta ni da wannan kwarjini, tsakanina da su wata guda amma kwarjini na sai ya kama su, babu annabin da ya samu wannan. Wajilat li al'ardu masjidan wa hura sannan an maida mini ƙasar duniya gaba ɗaya masjidan, wurin sujuda, wa huran abun yin alwala ko wanka. an fahimci wannan ko yanzu musulmi idan ya je wani wuri tsakiyar wani daji ko sahara ko matsala ba ruwa in akwai ƙasa sai ya yi ne sai ya yi taimama sannan kuma idan ya tafi wani wurin da ba masallaci kusa in dai akwai ƙasa sai ya yi ne sai ya salla a wajen to saura ba su samu haka ba wa'inda suka gabata sai sun dawo masallaci kuma ba taimama sai an yi alwala kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka fifita shi da wannan shi yasa kake gani wayanda suke addinin nasara dole su sai a church in kaga sun yi wani abu a gefe ba a church ba to ba su san ka'ida ba sai a coci suke su. ba a yarda musu su yi kwaramniya ba in lokaci yayi a gona dama ba su da wani lokaci a ofis ba su da wani lokaci a kasuwa ina ne duk in kaga sun yi to sun yi shishigi sai a church haka Allah ya tsara wa wa'yantan na baya sannan kuma ba su da ikon su ce za su yi taimama dama su yanzu ba sa ma tsarkin ko kuma kai ko janaba ce maimakon wanka za a yi Allah ce kai taimama kar ka bari lokaci ya wuce kuma kai sallah ba sai ka je inna masallaci yake ba ai sai lokaci ya wuce ju'ilal liyal ardu kulluha masjidan wa tahura an maida mini ƙasa gaba ɗaya abin wan abin nan abun tsarki abun sujuda fayu ma rajulin min min ummati annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da wato duk mutumin da adarakatu salatu min ummati duk mutumin da sallah ta riske shi daga cikin al'umma ta fal yusalli yayi sallar a wajen kawai nan ne masallacin sa in ya rasa ruwa ba ya yi taimama shi ne madadin ruwansa wa uhillat liyal ganaimu kuma aka halatta mini ganima sauran annabawa ba halatta musu ganima ba idan suka je suka yaƙi mutane aka tara ganimar sai a zo a aje ta sai Allah ya sauko da farar wuta sai ta cinye abun shikenan sai ta yi sama da shi to Allah ya karbi jihadin su kenan in kuma Allah bai karbi jihadin su ba ko akwai mai guluri a ciki ko wani ya zo bai ɗaya to wutar ba za ta zo ba wutar ba za ta zo ba haka nan za su ce sun yi asarar yaƙi ba a yi nasara ba don Allah bai karɓi yaƙin ba in dai ba a sauko da wutar ba mu kuma sai mu yi Allah ya karɓa ko bai karɓa ba sai ce ku je ku ci ganimar an ba ku an ruba muku asiri in ma akwai wani mai laifi shi ya tuba ya daina kar ya saki irin wannan kaga Allah subhanahu wata'ala ya yi mana wannan baiwar mu kadai annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi wannan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura sannan sai yace wa me eh wa uhillat liyal ganaimu wa lam tuhilla li ahadin qabli babu wani annabi da aka halatta masa ganima kafin ni wa wuditu shafa'a kuma ni aka ba ceto wa kana nabiyyu sallallahu wa kana wa kana nabiyyun minti da bakwai to alhamdulillah yace wa kana ya kasance annabi yub'asu ila qaumihi khassa sai a tura shi wajen mutanensa kaɗai annabawa sai a ce kai wa ne ka tafi wajen mutanenka wa buqistu ila nasi amma ni kuma da ka tashi aka aiko ni zuwa ga mutane gaba ɗaya ba a ware kowa ba wa bi sahihi aidan ya zo a cikin sahihul Bukhari anna Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal bu'istu ila al-aswadi wal ahmari ni ne manzon da aka aiko ni zuwa ga bakaken mutane da jajaye an gane ko a kamar malaman tafsiri wani yace ai abinda ake nufi da aswad da ahmar aljin wal insu mutane da aljanu wasu ka ce abinda ake nufi da al-aswad wal ahmar al-arab wal ajamu larabawa su ne amar ajam kuma su ne aswad an fahimci wannan ko sai malam ya ce kulluhun sawa duka ɗaya ne fassara duk daidai ne domin in ka ce da aljanu da mutane daidai ne in ka ce larabawa da sauran ƙabilu, daidai ne duk wannan an aiko annabi sallallahu alaihi wa wa sallam zuwa ga waɗannan ainihin mutane da kuma waɗannan aljanu a ah, yaquluna sai ka ji mutane suna cewa mata hazal wa'adu wa yaquluna mata hazal wa'adu in kuntum sadiqin waccan aya ta kare tunda haka ne sai mu tsaya nan ko insha Allah za mu amsa ragowar tambayoyin da muka yi kwancin su sai kuma gobe sai mu dora daga inda muka tsaya daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya sanya tasiri a cikin zukatanmu game da karatuttukan da ake shauraro a cikin wannan wata na Ramadan. Mutane suna ta jin wazuzzuka Allah ya sa kar ya zama hujja a kanmu. Allah ya sa ya zama hujja gare mu. Kuma ‘yan uwa musulmi, a watan Ramadan yanda yake, tafiya yake darajarta na ƙaruwa. Ba wai tafiya yake darajar na rabuwa ba. amma mutane lokacin da aka fara ramadana sai kaga suna zumudi suna ta ɗoki wani hadisi ne na ƙasar hausa yake yaudararsu wai goma na marmari goma na dole goma kuma a yi shi don ɗokin sallah ko? to na marmarin nan goman farko sai kaga mutane da-da-da in an ka zo a can ba za ka samu fili a cikin masallaci ba to fa idan aka fara shiga tsakiya sai ka fara ganin mutane a dole kawai ake yi sai a da mutum biyu liman zai fara sannan kaga ana lallabowa ana lallabowa da kuma kafin liman ya zo da farko masallaci ya cika to yanzu tun da na dole ake yi sai an ji an soma ce kai har sun soma ne wai yaushe ma muka sha ruwa sai ya lallabo zagare zagare zagare sai ka shi da kyar wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabbina baina zalika la ilaha ula'i wa to Allah kar ya samu cikin wayannan ya kamata kamar yanda muke marmarin zuwan watan Ramadana muke kuma ainihin kwadayin yazo to in yazo daga farkon sa har karshen sa mu zama muna marmarin sa a karshe kuma mana shauki kai yanzu fa idan mutum bai dage ba wucewa zai yi sai ka fi kokari goman ƙarshen nan shi yasa mutanen kirki suka fi ƙoƙari saboda ana tunanin zai fa wuce wataƙila kuma daga wannan ba za mu sake ganin wani ba to amma mu ba haka ba ne. duk abin da ake na alkhairi a farko farko za ka ga an dage a tsakiya sai a rage a ƙarshe sai a rage wani idan azumin ya kama za a ga ya dage yana ta sadaka yana ta zuwa karatu yana ta asham daga an zo tsakiya tsakiya sai ya rage ya rage ya rika ragewa a ƙarshen wata ya dena to kaga an samu matsala lokacin da roman ya zo lokacin kuma kasala ta zo ma domin a nan ne ake samun abin nan lailatul qadr a ƙarshe ƙarshen ake samun lailatul qadr kuma a wannan tsakiyar ake gane jarumai lokacin da kowa an gaji a nan ne ake gane jarumai a wajen taron addini to Allah ubangiji ya sa mu cikin jarumai a addinin na'am mai tambaya yana tambaya kan abin da ya shafi sallah na'am ya na gawa ta mana ni ne na zo na samu ana sallar tarari sannan ba ne sallar isha'i ba sun kai kuma ko shi wannan sallar tarari idan suka yi raka'a biyu suka sallar ya isha'i ne dole raka'a biyu da isha'i wannan wasu suna ba da wannan fatawa amma ni fatawar da zan baka ka yi sallar isha'in ka idan ka gama sallar isha'i sai ka zo ka bi liman a asham inda ka same shi in ya sallame aka gama asham sai ka biya sauran raka'o'in da baka samu ba wabillahi tawfiq amma sai ka kawai na mu tambaya ta biyu ya Allah ba ta malam mace ce tana ganin wani abu yana fita a gabanta ba tare da sayin sha'awa ba ko kuma tunani yaya matsayin azumi idan wannan abun ba irin daga cikin abubuwan da ake kirga su a al'ada ba ba komi ba abin da ya shafi azuminta eh wato ruwan sha'awa ne yake fito mata ba tare da kuma ita ta nemi sha'awar ba ba ita ta kakaro sha'awar ba to wannan bai bata mata azumi ba sai in ita ne ta nemo sha'awar eh a karshe Allah ga Allah biya mana bukatocinmu na To Allah ya biya mana bukatocinmu na alkhairi gaba ɗaya. to mai wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka gafarta wa malumanmu alga Allah ka gafarta wa ƴan uwanmu musulmai waɗanda suka rigaye mu a ko'ina suke a duniya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da 'ya'yanmu da matayenmu Allah ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ka tsare mana iyalanmu ka tsare mana gidajenmu da dukiyoyinmu Allah ka tsare mana wuraren ibadanmu, Allah ka tsare mana unguwanninmu da garuruwanmu, Allah ka tsare mana jihohin musulmanmu, Allah ka tsare mana ƙasashen musulmanmu, Allah ka tsare mana wuraren ibada na musulmai a duk inda suke, Allah ka fitar da musulmai cikin matsala a duk inda suke a duniya, Allah ka sama musu mafuta, Allah ka sama musu mafuta duk waɗanda ake zaluntar su a cikin al'ummarmu, Allah Ubangiji ka taimaka musu. Allah ka agaza musu Allah ka yi musu ɗauki Allah ka sama musu makubuta Allah muna roƙonka waɗanda suke da arziki Allah ka arzuta su da imanin yin amfani da arzikinsu dalilin arzikinsu su zama ‘yan aljanna Allah ka taimaka mana da talakawanmu fakiranmu waɗanda aka jarrabe mu da talauci Allah ka arzuta mu da dogaro da kai da yadda da ƙaddararka har wannan talauci ya zama sanadin shigan mu aljanna Allah muna roƙonka waɗanda ka arzuta su da ‘ya'ya cikinmu Allah ka shiryar mana, ka shiryar mana da ‘ya'yanmu, ka dawo mana da wa'inda suka kangare ka ɗora mana su akan tafarkin ka madaidaici. Allah ka arzuta mu da gudu tare tsira tare da mu da zurriyanmu har zuwa jannatul firdausi da rahamarka. Allah ka taimaka wa ‘yan kasuwanmu, Allah ka taimaka wa makiyayanmu, Allah ka taimaka wa masu sana'o'in hannunmu, Allah ka taimaka wa ma'aikatanmu, Allah muna roƙonka ka agaza mana ka agaza wa abokanan zamanmu, ka taimaka mana ka taimaka wa abokanan zamanmu, Allah ka fahimtar da mu ka fahimtar da duk wanda muke tare da shi, Allah muna roƙonka shugabanninmu, Allah ka shiryar mana da su ka ƙara ɗora mana su akan tafarkin ka madaidaici, Allah ka sa son mulkin su yayi ƙaranci, son addinin su yayi yawanci. Allah ka sa son addini ya fi son mulki a cikin zukatan shugabanninmu. Allah ya sa son adalci ya rinjayi zalunci a cikin zukatan shugabanninmu. Allah kuma ka taimake su, ka ɗaukaka su, ka ainihin fifita su akan makiyansu. Allah ka ɗora su akan makiyansu. Allah muna roƙonka malaman da suke karantar da mu addini, Allah ka tsare mana su, ka kare mana su, ka ƙara musu ƙarfi a cikin zukatansu, da son gaskiya da karantar da ita, Allah ka tabbatar da digadigansu, Allah ka ba su haƙurin karantar da mu, ka ba mu ikon amfani da abun da suke karanta mana da suke karantar da mu. Allah mun tinkare ka da bukatunmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, Allah muna da bukata, kai kuma kai ne Allahu Samad, kai ne ka gagari komi karin jayi komi. kai ne wanda ba mu yi maka yawa ba bukatunmu ba su yi maka yawa ba damuwoyinmu ba su gagare ka ba Allah ka faranye mana damuwoyinmu ka biya mana bukatunmu na duniyarmu da lahiranmu Allah muna tinkararka da tawassuli da salatin manzonka za mu yi kuma basmala da fatiha don tawassuli da shi Allah ka biya mana bukatunmu ka amshi addu'o'inmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد